بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu daidai wannan lokaci da muke tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci mai albarka masjidu ahalil bait was sahaba da ke layin hosarot a cikin tudun wada a garin kaduna a daidai wannan lokaci kamar yadda aka ainihin wato saba yau 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1434 yayin da ya daidai da 29 yau ga watan talatin yau talatin ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha uku idan ba a manta ba yan uwa mun cinye goman farko an kuma cinye ta tsakiya yanzu an shiga ta ƙarshe Ta jiril ayyamu wasinun shekaru da kwanaki suna gangarewa abinda kuma ya saura a cikinsu sai dai wato hisabin da kuma za a yi wa mutane da haka muke faɗawa mutane wato lokaci a gurin ɗan adam abu ne wanda yake da matuƙar tsada don mutumin da Allah ya ara masa rayuwa to yi ƙoƙari amfani da ita akwai lokacin da za ta kubuce masa wannan a zaune take muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayukanmu cikin aikin alheri kuma kamar yadda aka ainihin wato saba insha Allah a cikin wannan goman ƙarshe za mu ƙaddamar da taimako na duk mutumin da yake sauraron mu insha Allah muna neman gudunmuwar naira dubu ɗaya a kansa daga nan zuwa ƙarshen watan ramadan insha Allah Allah kuma ya ba da ikon taimaka da haka wannan da ga ƙur'ani ne ban lissafa ba ko guda goma sha uku ne ko sha hudu ne ga sanan dai wata baiwar Allah ce daga unguwar rimi ta ce kar a faɗi sunanta wannan kuma jakar da ko gani gana masu kaya ne gabaki ɗaya a cikinsu ta ce a curo a rabawa mabukata da marayu saboda Allah saboda haka tana roƙon addu'a Allah ya ji kan mahaifinta Allah ya ji kansu Allah ya sa ya huta sannan sai kuma wata baiwa Allah da ta aiko da naira ɗari biyar ita ma ta ce tana addu'a akan akwai ƙannanta tana roƙon Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su sai wani bawan Allah ya aiko da dubu ɗaya shi ma Allah ya saka mar da alheri mutum ɗaya ne ta kawo kawo kayan eh da ƙur'anan nan na kai eh amin amin sai sa muke so mata su gane addini yayi ba ga malami in mun yana karantar da mata baya shan wahala ba ko kuwa Allah ya sa mu aya ta gaba Allah sai ya ce fa amman ladina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله تعالى يتفعما الذين كفروا أما وأن سك كافر تيما الله سبحانه وتعالى Allah ya ce fa'u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhira. sai na azabtar da su azaba mai tsanani duniya da lahira da haka wannan fawon ɗin atifa ce ataf ne akan ayar da ta gabata a baya amma suna ce masa harfu shartin wa tafsilin da haka na ismu mawsulin ne mabni na alal fati fi mahalli raf'in mubtada kafaru fi'il madin mabni na alal dhammi litisalihi bi wawul jama'a wa wawal jama'a fi mahalli raf'in fayil dan haka jimla fi'liya kafaru ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab fa fa waqi'a fi jawabi amma wa adhibu fi'lun mudari'un marfu'un wa fa'iluhu ana hu shine fi mahalli nasbin maf'ulun bihi azaban suka ce na'ibun ne an maf'ulun mutlaq wa huwa man'ut shadidin shine ainihin wato na'at da haka malamai suka ce faɗin Allah da ya ce fa'amman ladina kafaru wanda suka kafirce ma Allah ta'ala fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya sai na azabtar da su azaba mai tsanani a duniya a duniya ta hannun muminai bil qatl was sabi wal jizya ta hanyar kashe su da tsare su da kuma dora musu jizya wa zil da kuma kaskanta su sannan wa akadil amwal da kuma kwace dukiyar su wa zawalil mulki da kuma gusar da mulkin da ke hannunsu su wa taslitul umam alaihim sannan da dora wata al'umma akan su wannan yasa a cikin suratul tauba a aya ta 29 Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu kuma ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba babu addinin gaske ga wanda aka ba su littafi ko suna yin addini to ba addinin gaskiya ba ne addinin gaskiya a gurin Allah shine addinin musulunci inna addina inda Allah al-islam sannan Allah ya ce hatta yi ta an yadin har sai sun ɗauko jizya sun bayar malamai suka ce an yadin a lokacin al'umman musulmi tana da ƙarfi wa humsa giruna su kuma suna ƙasƙantace Allah ya kama wannan lokacin ina fata an fahimta wannan shine shi yasa Allah ya ce fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wannan ita ce azabtar da za a yi musu a duniya kamar yadda ya kara cewa qatiluhum ku yaƙe su yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah sai azabtar da su ta hannunku wa yakhdhihim sannan ya kunyata su wa yansurkum alaihim kuma Allah ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhibu ghaiza qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wannan yana da gaske to kaskantar da Allah kuma zai musu alakhira wa sayu'adhibuhum fil akhirati fi nari jahannam a ranar alkiyama sai Allah ya azabtar da su a cikin wutar jahannama kamar yadda yace lillazina istajabu li rabbihim husna wanda suka karba kiran Allah subhanahu wata'ala suna da sakamako mai kyau sai yace wallazina lam yastajibu lahu wanda suka ki karba kiran Allah law anna lahum ma fil ardi jami'an wa a ma'ahu da bi da a ce suna da cikin ƙasa da kwatankwacin cikin ƙasa in an ji alkiyama don su ɗauka su ba Allah a matsayin su fanshi kansu daga azabar da za a yi musu Allah maɗaukakin sarki sai yake ce ainihin wato ba za a karɓa daga gurinsu ba da haka yace ula'ika lahum su'ul hisabi wa'annan suna da mummunan hisabi sannan wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad su jahannama kuma ita ce mashin faɗarsu wannan yayi muni a ce gurin da mutum zai zauna shine jahannama sannan ya ce kullin ladina kafaru wa alladhina kafaru innal ladina kafaru yunfiquna suddu wa an sabilillahi sun thumma takuna alaihim hasara sun gulabuna yughlabuna walladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna sannan ranar alkiyama zuwa jahannama za ainihin wato kora sun sune wa adibuhum azabin fid dunya wal akhirah sannan Allah ya ce wa malahum min nasirin kuma ba su da ainihin wato wanda zai taimake su da haka ma lahum fid dunya wal akhirati man yansuruhum min azabillahi ba su da wanda zai taimake su daga azabar Allah da kuma tsananin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da Allah ya turo ainihin wato azabar aya ta gaba Allah ya ce min wa ammal ladina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin dama mun ce alqur'ani ya kunshi at-targhib wa idan an tsoratar da kai cewa ga aikin da in kai zaka shiga wuta sai a kwadaitar da kai ga aikin da in kai zaka shiga aljanna wannan shine balas din da alkurani yake lokacin da yake cewa afaman kana mu'minan sai ce kaman kana fasika sai ce la yastawun sai ce amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun sai ce wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wannan shine balas saboda haka sai Allah yake cewa wa amma alladhina amanu amma wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ainihin wato aiki mai kyau malamai suka ce wa ammal muhtaduna alladhina amanu billahi amma shiryayen da suka yi imani da Allah wa amilul a'malas saliha kuma suka aikata aiki mai kyau da haka duk inda Allah ya yi maganan imani to sai kuma ya gwama shi da al'amal salih sama da guri da hamsin da wani abu a Qur'ani wa bashirin ladina amanu sai ce wa amilu salihati innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilu salihati da haka malamai suke cewa al'amalu wato yana daga cikin imani aiki yana daga cikin imani shi yasa muka ce imani yazidu bi ta'atir rahman yana karuwa idan ana ma Allah madaukakin sarki da'a sannan yana raguwa idan ana biyayya ga ainihin wato shi din da aka fi fihim ujurahum Allah zai cika musu ainihin wato sakamakon su da suka yi na aiki fa yusibuhum sawabun wafiyan ala a'malihim Allah zai ba su sakamako cikakke akan aikin da suka yi wannan yasa fi duniya bin nasr wa zafar a duniya Allah zai taimake su da babban rabo kamar yadda ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khaila sannan ya ce lam yanalu khaila lam khaira da basu samu wani alheri ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza wannan yana daga cikin sannan na daga cikin taimakon da Allah madaukakin sarki zai wa mu'mine fa yuwaffihim ujurahum shine a lahira Allah madaukakin sarki zai shigar da su aljanna da za su dawwama a ciki Allah ka samu na daga cikin ta sannan Allah maɗaukakin sarki yace wallahu la yuhibbu dhalimin Allah baya son duk wani mutum wanda yake azzalimi wannan ɗaya ne daga cikin sifofin da Allah bai son mai ita wannan yasa Allah maɗaukakin sarki yasa yace wallahu la yuhibbu dhalimin ay almutajawizina li hududihi wanda suke ƙetare iyaka akan dokokin Allah da ya shimfiɗa ce kar a tsallaka wala yarfa'u lakum qadaran kuma Allah ba zai daga darajar su ba duniya da ainihin wato lahira wannan yana daga cikin aya ta gaba yace me zalika natluhu alayka min wadh-dhikri Allah ta'ala ya ce wa annabi zalika wannan fa wato natluhu alayka muna karanta shi a gare ka min ayati na ayoyi wa dhikri hakim da kuma abin ambato mai hikima malamai suka ce هذا الذي ذكرت من الخبر wannan abun wanda aka ambata na labari an Isa wa Maryam wal hawariyin labarin annabi Isa da aka karanto da Maryam da labarin annabi Zakariya da labarin hawariya shine Allah ya ce wa annabi natluhu alayka muna karanta maka shi bi ma'ana nukhbiruka bihi wato bi tilawati Jibril alaihi salam muna karanta maka shi muna baka labari ta hanyar abin da mala'ika jibril yake zuwa ya karanta min al wa dhikr al-hakim suka ce adh al-hakim shine ainihin wato al-qur'ani wannan maganar malamai ta farko kenan da haka suka ce adh al-hakim shine al-muhkam wanda aka kyautata shi al-mamnu wanda aka hana min al-ba'il gittu masa kamar yadda yake wa innahu lakitabun aziz sai yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sai yace tanzilun min hakimin hamid saboda wannan littafin saukakke ne daga gurin Allah wato wanda yake mai hikima don haka wasu malamai suka ce min al-ayati zalika natluhu alayka min al-ayati ay min al-alamati min al-alamati min al-alamati na alamomi addalla ala nubuwatika wacce take nuni akan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annaha akhbaru domin wa'annan labarurruka ne babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala sai kuma wanda aka saukan masa da littafi daga gurin Allah aka ce wa mutane bayani ina fata an fahimta kenan zalika natluhu alayka min al-ayati wannan shine abin da muke muke karanta maka muke baka labari na alama wanda ke nuna annabcin manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda wannan labarin da yake bayarwa dalili ne akan cewa an masa wahayi daga gurin Allah in ba wahayi ba babu yadda za a ainihin wato ya sani aya ta gaba Allah ya ce mi inna matsala isa inda Allah ka matsali adam na'am khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai ce wannan aya ta sauka ne akan wato wafdu jiran kamar yadda muka karanto a baya hina ankaru alal nabi sallallahu alaihi wa sallama qawluhu lokacin da suka yi inkarin maganar annabi manzon Allah ya ce musu inna isa abdullahi wa kalimatuhu annabi isa bawan Allah ne kuma kalman Allah ne Allah ya halicce shi da kalman kun fa qalu sai suka ce arina abdan khuliqa min ghairi abin ka nuna mana wani mutum a duniya da kaga an halicce shi ba da uba ba fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce adam kana abu kana a ajibtum min isa laysa lahu abun adam man kana abuhu sai annabi manzon Allah ya ce masa to shi kuma annabi adam waye baban shi yanzu kuna mamaki akan halitta annabi isa uwa babu uba me yasa ba ku yi mamaki akan halitta annabi adamu babu uwa babu uba fa adam alaihi salamu laysa lahu abun wala um imam al-qurtubi yace wannan shine fadin Allah da yake cewa wala ya'tunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira babu yadda za a zo maka da wata tambaya suna neman ƙarin bayani Allah ya ce illa ji'inaka bil haqqi mu kuma sai mun zo maka da gaskiya shi yasa malamai suka ce nan inna harfu nasbin ne wa taukidin masala shine ismu inna mansubun wa huwa mudafun isa mudafun ilaihi ne مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف من من ظهورها التعذر عند أقول الله ظرف مكان أقول الله عند ظرف مكان منصوب هو مضاف الله مضاف إليه دن هكا كمثل كاف إن حرف جر نيل التشبيه مثل اسم مجرور نيبل كاف وهو مضاف آدم مضاف إليه مجرور سيدمنتو أمس نسبة تهنجر جره sai zamanto majrurun ne wa alamatu jarrihi alfataha niyabatan alal kasri li'annahu mamnu'un min as-sarf da haka shibuhu jumla ka masali adam shine fi mahalli jar fi mahalli rafin khabar na mubtada na inna isa da haka malamai suka ce masal a nan gurin ba masalu da aka ainihin wato sani ba da haka sai ya zamanto inna masala isa halahu wa sifatahu al-ajiba halin annabi isa da kuma siffar shi ta bangaren halitta ta ban mamaki to kamar adam kamar misalin annabi adamu ne wanda annabi adamu kamar sali adam fi khalqihi min turabin kamar misalin halittar annabi adamu ne da Allah ya halicce shi daga ainihin wato ƙasa min duni abin wala ummin ba tare da uwa ba ba tare da ainihin wato uba ba wannan shi ne kuma don muna sanar da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi adamu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin dan haka malamai suka ce akwai takadiri na fa inna khalaqana abakum min turabin ni na halicci babanku annabi adamu daga turbaya kamar yadda wancan mutumin ya ce a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula taqdirin shine a kafarta billazi khalaqa abaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula kamar yadda ya ce min ha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra malamai suka ce minha khalaqana abakum kenan daga ƙasa ne muka halicci babankum wa min nutfatin khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra wallahu anbatakum min al-ardi nabata wallahu anbata abakum min al-ardi nabata ina fata an fahimta wannan shine sannan sun maƙala lahu kun fayakun sannan Allah ya ce ma annabi Adamu zamo bayan ya kera gangar jikinsa ta hanyar an ɗiba kowace irin nau'in ƙasa a duniya shi yasa zaka ga mutane mabambanta daban-daban wani ka ganshi baki wani ka ganshi fari wani ka ganshi shi ba baki ba shi ba fari ba ta bakin dan gwari ya gaza biya ya kalle shi wai ana so ai bature ba iya ba <coughs> an fahimta yi sun maƙala lahu kun ko sai ya ce kasance sai ainihin wato kasance wannan shine ne ayoyi mun karanto a baya Allah madaukakin sarki ya sha faɗa cewa idan yi nufin abu ya kasance ce masa yake ya kasance shi yasa malamai suka kara ma juna ilimi tsakanin wa'annan ayoyin da suke zuwa da ma'anan kumfe kunu da kuma maganan halitta sammai da kasai da Allah ya a cikin kwanaki guda shida inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin suka ce ya za a Allah da yake al'amarin sa kun kunu ne a ce kuma an halici sammai guda bakwai a cikin da kasai a cikin kwanaki guda shida sai malamai suka ba da amsa cewa ai kun fi yakunu din Allah in ya ce abu ya kasance to yana kasancewa ne gwargwadon yadda shi Allah yake bukata da haka ya halicci kwanaki guda shida wato ya halicci sammai da kasai guda bakwai a cikin kwanaki guda shida da kun fi yakunu ta yadda a cikin kwanaki shidan yake so su kasance da ya ce kun ku kasance sai kuma yana so su kasance a cikin kwanaki gidan sai suka kasance a cikin kwanaki guda shida ina fata an fahimta shi yasa yace badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun a bakara aya 117 sannan ya kara cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wannan a suratul nahl aya ta 40 sannan mun karanta a suratul maryam aya ta 35 cewa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun lokacin da a cikin suratu yasin wani mutum ya je ɗauko kasusuwan wani abu fatattakakki ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kace idan an mutu za a tashi ko ya ce eh sai ya zubar da kasusun abun a gaban manzon Allah ya ce inda gaske ne Allah maɗaukakin sarki ya tada wa'annan magani to nan zamu yadda idan mun mutu za a tashi mu sai Allah ya ce manzon Allah fala ya hazunka qauluhum wannan maganar da suka yi irin wannan aikin kada ya bata maka rai inna na alamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya ce mun san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanarwa sai Allah ya ce awalam yaral insanu shin mutum bai gani ba shi wannan mutumin anna khalaqnahu min nutfatin mu muka halicce shi daga digon mani fa idza huwa khasimun mubin sai gashi yana mai kusuma mabayyaniya husuma kiri-kiri a fili wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu har yanzu yana buga misali da wani abu cewa inda gaske ne in akwai mutuwa akwai tashi to a tayar da wannan abun mana Allah ya ce wa nasiya khalaqahu ya manta yadda aka halicce shi qala har yana cewa man yuhil idama wa hiya ramin waye zai dawo da wannan kashin bayan ya diddige mai da shi yadda yake da Allah sai ya ce manzon Allah qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra ubangijin da ya samar da kashin daga babu shi yake da ikon kuma ya mai da ita yadda take da saboda wa huwa bi kulli khalqin alim Allah duk abin da ya halitta na halitta ba abin da bai san yadda yake ba sai yace allazi ja'ala lakum min ash-shadr al-akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun wannan Allah shine wanda yake da iko daga koren abu itace daga nan ake samar da wutar da mutane ke amfani da ita sannan yace aw laysa allazi khalaqa as-samawati wal arda yanzu wanda ya halitti sammai da kasai bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum ba shi da iko yanzu idan ya mai wa'annan sammai da kasai din ya tafiyar da su ya kawo wasu ya an yi mauta wato ba shi da iko ya samar da ainihin wato wannan awalai salladi khalaqa samawati wal ardi biqadirin ala an ya khalaqa mithlahum ya samar da misalin su saboda zai iya shi yasa yace wa yawma yawma yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati wa barazu lillahi al wahid al qahhar sai yace bala wa huwa al khallaqul alim Allah shine wanda yake halitta abu kuma shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta ina fata an fahimta to shi yasa a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan kashin in Allah ya ga dama da kun fayakun zai tayar da shi da haka sai ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una sarki ya tabbata ga Allah da mallaka komai a hannunsa yake kuma kowa da komai sai ya koma ainihin wato zuwa gurinsa da haka annabi isa <coughs> da annabi adamu ba 'ya'yan allah ba ne bayi ne na allah daga cikin bayinsa manzan allah ya ce mana ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arbin ala ajmin wala ajmin ala arbin wala abyad ala aswad wala aswad ala abyad illa bittaqwallah kullukum min adam wa adamu khuliqa min turabi dukkan mu daga annabi adamu muke annabi adamu an halicce shi daga ainihin wato ƙasa aya ta gaba Allah ya ce الحق من ربك min تكن allah ya ce allah gaskiya min rabbika daga ubangijinka wa hadal qawl alladhi anba'aka bihi rabbuka wannan magana da ubangijinka ya baka labari a cikin sha'anin annabi Isa da nana Maryamu da annabi Zakariya wato wannan shine alhaqqu min rabbika sai Allah ya ce manzan Allah fala takun minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu kokonto masu shakka da haka malamai suka ce wannan an yi magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ana nufin al'ummarsa dan Allah ya san babu yadda za a yi manzon Allah ya shakka cikin abin da Allah ya bashi labari ina fata an fahimta shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace Allah ya faɗa a cikin suratu Yunus ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablu sai yace laqad a al-haqqu min rabbika fala na minal mumtarina yace wannan fadin Allah da yace fa in kunta fi shakkin yace in da ma'anar ma kun tafi shakkin manzon Allah bai kasance yana mai kokonto ba cikin abin da Allah ya saukar masa na ainihin wato wahayi dan haka suka ce alama cewa ana magana da annabi ne a madadin al'umma amma ba ana nufin shi ba faɗin Allah da ya ce masa wala na minal ladina kadzabu bi ayatillahi kada ka kasance daga cikin wanda suka karyata ayoyin Allah da aka fatakuna min alkhasirina sai ka kasance daga cikin hasararru da aka karyata a dokar Allah karyata ayoyin Allah yana daga cikin abin da zai sa mutum ya zamanto daga cikin masu hasara manzon Allah kuma babu yadda za a yi ka jingina masa hasara ana magana ne da al'ummar annabi, ba shi annabin ba sai aka fara da babba dan karami ya saba ma kansa lafiya ina fata an fahimta da haka shi yasa Allah ya ce alhaqqu min rabbika kamar yadda muka karanto can baya alhaqqu min rabbika fala takulanna min almumtarin wa likullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi ake magana ba kai da kake sauraro kai ake fadawa cewa to ga gaskiya daga gurin ubangijinka fala takulanna min almumtarin karka kasance daga cikin masu kokonto ko daga cikin masu shakka ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ya ce mu العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين bayan أبن abin da aka karanto tun daga aya ta farko an saukar da wa'annan ayoyin ne saboda wa'annan mutanen amma suka ci gaba da jayayya suka ce samsu ba su yadda ba annabi isa dan Allah ne inda annabi isa ba dan Allah ba ne dan me a cikin alqur'ani Allah zai dinga cewa inna hannu ina fata an fahimta wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma la'ibin Allah ya dinga kawo jam'i saboda haka kawo jam'i da aka yi kenan alama ne na cewa Allah ba shi kadai bane akwai shi akwai annabi Isa akwai mahaifiyarsa Maryam ina fata an fahimta kun ga wannan shine shubaha to sai Allah ya ce faman hajjaka fihi wanda ya ci gaba da jayayya da kai a cikin al'amarin annabi isa cewa kai ka ce ba dan allah ba ne bawa ne daga cikin bayan allah su kuma sun ce ba su yadda ba annabi isa dan Allah ne min ba'adi ma ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi daga gurin Allah jibril ya zo da wahayi an saukar to fa qul ta'alu ka ce musu ainihin wato ku zo ina fata an fahimta halummu wa aqbilu ku fuskanto ku zo na wa abana ana wa abana akum ku kira 'ya'yanku mu kira 'ya'yanmu sannan fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu sannan ku kira ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum ku kira matanku sannan mu kira matanmu wa anfusana wa anfusakum sannan in zo da kaina kuma ku zo da kanku thumma nabtahil sannan sai ai mubahala malamai suka ce al hiya an yastami a fariqani shine wasu ɓangare guda biyu su haɗu yaktalifa ne fi wanda suka yi saɓani a kan wani al'amari sun mai yabtahilani ilallahi sannan su yi mubahala zuwa ga Allah bi an yaji ala la'anatallahi alal kazibi ta yadda kowa zai yi addu'a cewa abin nan wanda yake kan ƙarya Allah ya rusa shi amma fa bayan an yi jayayya ta me ta ilimi ake yin mubahala ina fata an fahimta saboda haka ka'idar mubahala kuma sai ka zo da matarka da 'ya'yanka sannan ake yi da mun shayin magana kawai sai ga wani jahili ya ja ɗauko ƙur'anin rubutun hannu ya shaƙo kawai ya karyo kana ko ya zo a yi mubahala na ce ta alama ne na qur'anin da ka ɗauko ma baka fahimce shi ba buɗo karanto aya ya take Allah ce fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka mi min al-ilmi sai ce fa qul ta'alu nad'u abana ana nace to kaga matsalan kai da ko dan ma baka da shi dan baka yi aure ba ko kuwa nad'u abana ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum sai ka je ka zo da matar ka ni da ma ina da mata in kuma baka yi aure ba to kaga baka cika sharaɗin mubahala ba kai haƙuri sai ran da kai aure ina fata an fahimta wannan haka ake yin ainihin wato mubahala da haka ana yin mu mubahala ne bayan an yi mujadala ta ilimi ka zube duk abin da kake ganin kana da shi na hujja shi ma ya zube nasa kowa ya ki saki to sannan sai a zo a yi tsinene ina fata an fahimta to kuma duk wanda ya yadda a buɗe ƙofar tattaunawa mutum ya zo a yi zube ban kwarya da shi mu mun ce sunnar annabi gaskiya ne sai mutum ya zo sai kawo dalilansa na ture sunnar annabi ba gaskiya ba ne idan mun kawo dalilanmu na cewa sunnar annabi ya kamata a bi shi kuma ya kawo dalilan shi bai kamata a bi sunnar annabi ba kaga mun ja ya ja fa man ka fihi min ba'di ma aka min ilmi to yanzu sai a zo ai mubahala a ce Allah ya tsine wa makareci haka ake ina fata an fahimta sun manabtahil sannan sai ai mubahala fa naja Allah anatallahi alal kazimin a ce Allah ya tsine wa makareci saboda haka shi yasa muka ce kowa ya dinga yin addu'a duk wanda yake so sunnar manzon Allah ta ci nasara a doron ƙasa Allah ya taimake shi duk wanda yake so ya ga karantawar annabi ta tabbata a doron ƙasa Allah ya taimake shi Allah ya karfafe shi Allah ya sa albarka duk kuma wanda bai san sunnar annabi ta ci gaba a doron kasa kada Allah ya taimake shi saboda haka kowa sai ya ci gaba da yin wannan addu'a in Allah ya da gaskiya za ta bayyana aya ta gaba Allah ya ce الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله سيتي من الله إن هذا لهو القصص الحق أي الذي قصصناه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan labarin da muka baka akan al'amarin annabi isa da mahaifiyarsa to inna hadha lahuwa al-qasasul haq wannan shine labarin gaskiya kamar yadda yace inna anzalna alaykal kitaba mun saukar maka da ainihin wato littafi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima auhayna ilayka hadha alquran muna baka labarin gaskiyar abin da muka saukar maka da wannan alqur'anin to inna hada lalle wannan labarin fa da Allah yake baka nan annabi Isa da mahaifiyarsa lahuwal qasasul haq shine fa labarin gaskiya wa ma min ilahin illallah Allah ya ƙara tabbatar da cewa fa ba wani abun bauta sama da ƙasa in ba Allah ba saboda haka mutane su riƙe wannan a cikin suratul ra'adi Allah madaukakin sarki ya yi tambaya da dama cewa waye kaza waye kaza waye kaza ba wanda ya amsa shi yasa yake cewa lahu da'watul haq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take walladina yad'una min dunihi wanda ake bautawa kuma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in duk wanda ka rike ba Allah kake bauta ma ba zai iya karba maka da wani abu na bukatar ka ba illa ka ba su dikaffaihi ilal ma'i sai kwatankwacin mutumin da yake shimfiɗa hannunsa a ruwa liyabalu ga fahu yana jin kishi ga ruwa sai ya ɗauki ruwan ya ɗora a hannunsa ya ɗauki hannunsa ya ɗora a ruwa kuma yana so ruwan ya kai bakinsa ya ji ya ƙoshi akwai ran da zai ƙoshi wa ma huwa bibaligi Allah ya ce wa ma ul kafirina illa fi dalal sai yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilaluhum bil budwi wal asa sai yace qul man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin sammai da kasai Allah ce ko sun baka amsa ko basu baka amsa ba qulillah shine Allah sai yace qul afatakattum min dunihi awliya yanzu yaya za ku kama wani Allah ku riƙi a matsayin wanda za ku ɗauki haƙƙin Allah ku bashi wanda ku kuka yi haka la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su mallakan makansa cuta ko amfani ba akwai wanda yake da mallakar wannan sai Allah ya ce qul hal yastawi al a'ma wal basir ina za hada makaho da mai gani ai ba dai bane am hal tastawi dhulumatu wan nur ko za a hada duhu da haske yadda ba za a hada tauhidi ba da shirka ba za a hada musulunci da kafirci ba ba za a hada imani da munafunci ba ba za a hada sadaka da ruwa ba haka ba za a haɗa tauhidi da kafirci ba ba za kuma a haɗa sunna da bid'a ba qul hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske ba za su zama ɗaya ba Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka khalqihi ko wanda kuka ɗauka kuka riƙe a matsayin abokan tarayya sun yi halitta ne kamar yadda Allah yake yi fatashabaha al-khalqu alaihim da Allah ya halitta su ma suka halicci wani mutum sai aka ɗauko halittar Allah aka aji aka ɗauko halittarsa aka aji sai aka kasa gane wanne ne halittar Allah wanne ne nasu akwai wanda isa sai wannan sai Allah ya ce kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah shi ya halicci kowane irin abu kuma shi kaɗai ne makaɗaici ƙwallin ƙwaltilu wanda ya kamata a bauta masa sama da ƙasa wani gurin ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fasta mai ula an buga misali kowa ya karkaɗa kunnen ya ji da kyau sai yace innal ta tad'una min dunillahi wanda kuke daukan haƙƙin Allah a bauta masu koma bayan Allah lan yakhluqu zubaban ba wanda ya halicci koda kuda a cikin su wala ma'ula da mutanen sama da ƙasa za su haɗu ba za su iya halitta kuda ba wa in yaslubuhum az-zubabu shay Allah yastanqidhuhu min Allah ya ce da ufat talib wal matlu da mai nema da wanda ake neman a gurin sa duk masu rauni ne gajiyayye ya rike gajiyayye matacce ya rike matacce ina ba ta an fahimta shi yasa alaji ka saki kowa kai ka kama Allah in Allah ya tsaya ma fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina in yansurukum Allah fala galiba lakum wa in yakhdhulkum faman dal ladhi yansurukum min ba'dihi wa Allah falyatawakkalul mu'minun in Allah ya tsaya maka akan abu to ka samu wanda zai tsaya maka amma in ba Allah bane ya tsaya maka to baka rike mai cin ba ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin sai ya ce ma qadarullah haƙƙa qadarihi wallahi akwai mutanen da ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi duk mutumin da bai bauta ma Allah shi kadai ba ya tsarkake shi yi tauhidi to wannan mutumin bai bauta ma Allah ba bai girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba shi yasa annabi nuhu yake ce musu malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba kwa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa ba kwa kallon yadda Allah ya halitti sammai guda bakwai wata a saman wata barakta ba kamar an rafta faife a sama ta ɗaya tsakanin sama ta biyu Allah kaɗai ya san tazarar da ke ciki bayan tazarar da ke ciki ga mala'iku da yasa sa manzan Allah ce haddati sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukalaha an ta ya cancanci sama ta yi kuka kuwa ya ce babu wani guri wanda za ka ɗauki ɗan yatsa guda hudu ka sa a sama face akwai mala'ika a gurin yana ma Allah sujjada ko tasbihi ko kaza ko kaza sannan a tsakanin sama ta ɗaya nan zuwa sama ta biyu inda za a tattare sama ta ɗaya a kwashe ta a zuba ta a cikin sama ta biyu aka ce kamar ka ɗauki kwabo ne ka ba shi a cikin daji saboda girman sama ta biyu sama ta ukun in za a yi haka sama ta hudu in za a yi haka shi yasa Allah yake ta magana cewa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma fiye da halitta dan adam shi yasa yake cewa alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaka waja'al al-qamara fihinna nuran waja'al ash-shamsa sirada Allah ya kawo wata yana sanya shi ya haskaka sama daga cikin amfanin watan nan ya ce mana huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah ya sanya hasken rana yana da zafi hatta abincin da mutane suke ci a duniya da ganye da waye da waye inda rana ba ta fitowa abincin ba zai ba wal qamara nuran Allah ya sanya wata yana haskaka sama wa qaddarahu manazila ya sanya masa yana da masaukai guda goma sha biyu li ta'lamu adad as-sinin wal hisab da wata ne muke sanin lissafin shekara yanzu da an yi wata goma sha biyu sai mu shekara daya sai Allah ya ce ma khalaq Allahu zalika illa bil haqq rana da wata Allah bai halicce su ba dan gaskiya sai dan gaskiya shi yasa ya ce alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ash-shamsa siraja sai ce wallahu an kun min al na bata Allah shi ya halicce ku daga ƙasa wato bayan wannan ya ta faɗa musu abubuwa wanda ke nuna cewa dan adam ya kamata ya ga girman Allah dan ya bauta masa ainihin wato shi kaɗai shi yasa nan ya yace wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta a sama da ƙasa wanda ya kamata a bauta masa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa inna Allah saboda shi lalle Allah lahuwal azizu shine allazi yaglibu wala yughlabu alaihi wanda yake da rinjaye akan kowa ba wanda yake da rinjaye akan sa sannan kuma Allah mabuwaye ne a cikin ikon sa duk abin da ya ga yadda za a yi ta tabbata haka za a yi shi yasa malamai salaf suke da wata ka'ida cewa dan adam yana da abin da ya shirya yake so yi shi ma Allah yana da abin da ya tsara yake so ya tabbata idan mutum ya miƙa wuya zuwa ga abin da Allah ya tsara yake so ya tabbata kai kuma abin da ka tsara ka kake so kai sai Allah ya tabbatar maka da kayanka idan kai fito na fito ka ja da abin da Allah yake so ya tabbatar da shi ya tsara sai ya tabbata kai kuma abin da ka shirya ka kake so sai Allah ya rusa naka kuma ba abin da zai tabbata sai abin da shi yake so ya tabbata ina fata an fahimta wannan shine al-azizu sannan Allah madaukakin sarki ainihin wato al-hakimun ne al-hakimu ne ta yadda fi ma qadabihi cikin duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima a cikin sa ko dan adam ya sani ko bai sani ba ina fata an fahimta akwai kasar japan sukan yi noma idan shekara ta yi sai <clears throat> wato tsuntsaye su ainihin wato zo ba a san daga ina suke zuwa ba sai su ɗan ci abincin gonakin da suke dan noma shikenan ka san ɗan adam innal insana kulika halwa to su wanda ma tsuntsayen suke ci bayan annabi ya ce fa a cikin duk abu ɗanye wato wanda yake da hanta in ka shuka abu ya zo ya ci sadaka ne to su wanda ma tsuntsayen suke ci ba su yadda ba dan mai tsuntsaye za su zo su dinga cin abincin sai aka je aka zo maganin tsuntsaye sai aka zo aka wa tsuntsaye feshi aka kashe su ashe wannan tsuntsayen da suke zuwa ba su sani ba kariya ne ga abincin da suke nomawa su tsuntsayen wani aiki suke musu kamar suna dan cirar alhakinsu ne su ci abinci su yi gaba da suka je suka yi feshi suka kashe tsuntsayen ashe akwai fari sun yi kwantan bona ashe ashe wannan tsuntsayen su suke maganin farin idan shekara ta yin sun zo yanzu sun kashe farin sun kashe tsuntsayen idan farin sun zo yanzu ba wanda zai maganin farin maimakon da dan abin da za su ci dan kaɗan bai ma taka ya karya ba su yi gaba ita kuma fara ta zo sai ta cinye abincin kaf la tubqi wala tadar Allah ta'ala ya shirya da mu ina ba ta fahimta kenan kaga da baya sun gane hikimar da yasa tsuntsayen suke zuwa kaga da ba su kashe tsuntsayen ba ina ba ta fahimta to wannan shine Allah madaukakin sarki alhakimu shi yake yin hukunci sannan shi yake sanya abu kowane abu inda ya dace a sashi shi yasa ya sha faɗa cewa wato inil hukmu illa lillahi ya qussul haqq wa huwa khairul fasilin ba wani mai hukunci in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba aya ta gaba ce min na'am. قل سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نقول اشهدوا بأننا مسلمون الله مدكوكين سركي يسي تولوا idan suka juya baya shine fa in a'ardu an ittiba'ika in suka juya baya daga binka wa tasdiqika da kuma gasgata ka walam yaqbalu aqidata tauhid suka ki karban aqida ta a ta Allah shi kadai da buta allati ji'ta biha wacce ka zo da ita walam yujibuka ila al mubahala sannan suka ki yadda su zo ai mubahala sai Allah ya ce to fa inna Allah alimun bil mufsidin to ka sani Allah madaukakin sarki yana sane da duk mutumin da yake mufsidi ne fa inna Allah alimun bi halil mufsidina Allah yana sane da halin duk mutumin da yake mabannaci ne wanda yake alladhina ya'diluna anil haqqi ila al batil mutumin da zai karkace daga daga gaskiya zuwa barna wasayjizihumullahu ala khubsi sara'irihim da sannu kuma Allah zai saka musu akan munin wato abin da suka ɓoye a zuciyarsu wato mafi munin sakamako shine fa in tawallau in suka juya ba fa inna Allah lalle shi Allah alimun bil mufsidina yana sana da mabannata to tunda ko Allah yana sana ga duk mutumin da ya banna to in an je lahira sai ya saka masa sakamakon bannarsa shi yasa aljanna ya ce tilka darul akhirati na lil ladina la yuriduna ulum fil ardi wala fasada wancan gidan na lahira muna sanya shi ne ga mutumin da bai nufin ɗaukaka taɓanna ko fasadi shi yasa ya ce wal'aƙibatun aqibatu kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga masu tsoron Allah sannan yake cewa kul ka ce musu ya ahalil kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi su ne ainihin wato yahudu da kuma ainihin wato nasara ina fata an fahimta akwai wata fahimta da ake da ita yanzu sai a ce wai wayannan kiristocin da ake da su ko yahudawan da ake da su ba ahlul kitabi bane ba akwai ta ba wai dan me za a ce masu ahlul kitabi wa ai babul bin littafin suke yi ba ko ya manta cewa ko da annabi ya zo ba sa bin littafin ko suna bin littafin ba sa bi ina fata an fahimta sannan wani sai ce maka ai shi annabi Musa da annabi Isa an ce wa rasulan ila bani Isra'ila ne anan anan kuma Najeriya ai ba bani Isra'ila ko akwai ya manta annabi ya ce manta tashabbaha bi qaumin fa huwa mi fa huwa minhum ba shi yasa Allah ya ce la tattakidu al yahuda wan nasara awliya ba sai ba a duhun awliya ba sai ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kenan wanda ya jibinci addini da aqida irin tasu yana cikin ko bai cikin yana cikin su saboda haka wannan magana ba daidai ba ne. a basu a haka yadda qur'ani ya faɗa wannan ayar tun annabi yana dare Allah yake cewa ya ahlul kitabi kuma ayoyin da muka karanto tun daga farkon suratu ali imran hannan da su Allah yake tun annabi yana da rai alqur'ani ya sauke ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa ba tun annabi yana da rai suke cewa trinity ba Allah dan Allah uba Allah ruhi mai tsarki saboda haka ka ce wai an ce musu alil kitabi ne saboda suna bin littafin ala wannan maganan ba gaskiya bane ina fata an fahimta a ban littafin Allah yadda yake a bar sunnar manzon Allah yadda take wannan shine zaman lafiya Wani ya ahalar kitabi ka ce ya ku ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma wannan kalma ita ce kalimatu la ilaha illallah wannan kalman ita ce sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku ya zamanto matsayin mu da ku a gurin Allah ta bangaren bauta ta yaya shine Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bauta ma kowa in ba Allah ba wannan shine abin da kalman shahada take ainihin wato dauke da shi da manufarta wannan yana daga cikin sunayen da take da shi kalimatu sawa kalmar da take zuwa ta daidaita kowa da kowa ina fata an fahimta sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bauta ma kowa in ba Allah ba sannan bayan wannan wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah da kowa shi yasa zamu ga irin wannan yakan zo a Qur'ani da yawa irin wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a ashay shay'an nakiratun fi siyaqin nafi wa abdullah ko fi siyaqin nafi wa abdullah wala tushriku bihi shay'a an fi siyaqin nahyi ta ummu tana nuna cewa a sama da ƙasa babu wanda za a bauta ma in ba Allah ba shi yasa ayoyin da za mu karanta a gaba Allah madaukakin sarki ce ma kana li basharin an yi utihu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa ba zai taɓa yiwa ga wani mutum ba saboda Allah ya bashi littafi ko annabta ko hukunci sun mai kula linnas kunu ibadan limin dunin lahi sannan ya cewa mutane a bauta masa a kyale Allah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba sai dai ku zaman to rabbaniyin abdullahi dan mas'ud yace ulama'ur rabbaniyin sune alladhina yabda'una bi sigaril ulum qabla kibaril ulum sune wannan suke fara karantar da mutane karatu a matakin kasa kafin a je matakin sama walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai yace wala ya amurakum babu yadda za a yi Allah ya umarci mutane an yattakhidha almalaikata wan nabiyina arbaban min dunillahi wala ya amurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaban min dunillahi babu yadda za a yi Allah ya umarci ku ya ce ku ababen bautawa annabawa ko mala'iku ba zai taɓa yiwa ba wala ya amurkum an tattakidul mala'ikata wan nabiyina arbaban min dunillahi sai ya ce a ya amurkum bil kufri ba da idan antum muslimun inda Allah zai muku umarni ku yi kafirci bayan da kuna musulmi wannan Allah madaukakin sarki ba zai ba domin inna Allah la ya amuru bil fahsha Allah baya umarni da duk wani abu mara kyau wannan ba zai yi ba to su yasa anan yace Allah na abu da illallah kada mu bauta mu kowa sai Allah wala shirika bihi shay'a kuma kada kowa ya shirka kada mu shirka da Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan malamai suka ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan kada sashen mu yi ma sashe biyayya a cikin abin da yake saban Allah ne yi ma juna biyayya akan abin da yake saban Allah ne ɗaya ne daga cikin ɗaukan haƙƙin Allah a ba wani adi bin abi hatim ta'i lokacin da ya ji annabi ya karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabin min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida yace ka karanta wani abu ka ce muna bauta wa malamanmu to mu gaskiya wannan maganar da ka faɗa ba haka bane sai manzon Allah ya ce masa zauna dan Allah yanzu malaman ku ba sa kallon abin da Allah ya haramta su ce halak ne ku bi sai ya ce eh to kuma gaskiya fa da wannan dan wannan wannan Allah sannan ba sa kallon abin da Allah ya haramta su ce halak ne kuma ku bi sai ya ce eh gaskiya suna yi sai manzon Allah ya ce to fatilka ibadatu wannan ita ce ibadar da Allah ya ce an bauta masa sai sa shirkar da ake magana a kanta idan mutum ba ya koyi karatu ba ya kubuta daga shirka guda hudu wallahi in ba sa'a ba sai an je lahira an ce ma mushrikai su tashi su tafi wuta ina fata an fahimta sai mutum ya zauna yana zazzara ido malaika ya ce kai me kake baka tashi ba saboda ka ki koyan karatu a nan duniya ka san ma me shirka domin duk laifin da Allah a matsayinsa na rahama su ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamarsa ta yalwaci kowane irin abu amma ka ji ya ce inna allaha la gafiru an sharaka bihi duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani ba zai yafi masa ba to ya kamata kowa ya dinga bincike me wannan abun ya girman sa yake wanda idan an mutu ana yi Allah ba zai yafi ba mun yi bayani akwai shirku da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan sa in ba Allah ba misali gurin haihuwa Allah ya raba mutane gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman ya sha'u dhukur wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani in Allah ya ga dama ya hada masa ya bashi maza ya bashi mata sai ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama sai ya sanya shi ba karare ba zai haihu ba sai ce innahu alimun qadir Allah masani ne ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza da mata kuma ya san wanda ya hana sannan qadirun Allah yana da ikon ya haka kuma yayi mun gani ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani sai wani yanzu ya tashi ya je kabarin wani mutum ko mutumin yana da rai ya je yana roƙon shi dan Allah wa ka taimake ni ka bani haihuwa yanzu wa yake bauta ma shi yasa Allah ya ce in ta da uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira ba za su karba kiran ba Allah ya ce walau sami'u ko da ma sun ji a kaddara mastajabu lakum ba za su iya amsa muku bukatar ku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbiuka al khabir wannan yana daga cikin shi yasa ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah waye mafi bata irin wanda zai roƙi wani Allah akan buƙatar da ba wanda isa ya biya ta in ba Allah ba wannan shirkar ana yin ta yanzu <coughs> ana yin ta yanzu ka dai ta ka gani da ka sha mamaki irin yadda dan fodi ya tashi ya shirka amma ka je ka ga shirkar da ake a gurin kuma ba dama kai magana in kai magana a cika ka fitina na biyu akwai shirku da'a wato shirku ta'a shirku ta'a shine ka ɗauki wani mutum ka tasa shi a gaba yayi tahalili yayi taharimi ba qala Allahu ba qala rasul shikenan da ya faɗi magana shikenan na'am sai a tashi a haka shi ya sa za ku ga da'awar sunna ta bambanta da kowace da'awa don da'awa ce mai yanci ina fata an fahimta a bambanta tsakanin tambaya da rashin kunya domin makarantar da tafi kowace makaranta a duniya ita ce makarantar annabi Muhammad ana tambaya abu ana tambaya wannan yasa kuka ga makarantar babban malami alƙalin shari'ar musulunci babban malamin fiƙihu babban malamin tafsiri mala abakar goma ana tambaya a makarantar shi in an yi karatu a yi tambaya ce an gane ba a gane ba ce a ci gaba da karatu yana ba ta an fahimta kuma duk malamai in sun isa su dinga buɗe kofar tambaya a dinga tambaya ko kuwa a dinga tambaya da haka mutum mai shirya gaskiya ba ba zai da a dinga tambaya ba saboda wani bai san mai kanaɗo ba mu kuma ga mu mu ba malamai bane mu dalibai ne amma mutum ya isa duk tambayar da yake da ce na dote zuwa layi wannan shine to wannan shirka ta biyu kenan shirka ta uku shine ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda za su riki kishiyoyi suna son su daidai da yadda masu imani suke san Allah shi yasa Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah masu imani ko sun fi son Allah fiye da kowa shi yasa yake walau yara alladina balamu idh yarawna al'adaba anna al'uwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul adab dan haka wannan yana daga cikin shirka ta hudu ko wannan shirkul qasd wal niyya wal irada malamai suke ce mata abin da yake na neman lahira ne mutum ya juyar da shi ya mai da shi neman duniya in ba duniya zai samu ba ba zai ba wannan shine man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madahura saboda haka jama'a yi kokari a koma littattafan tauhidi a kusanci malamai don a san shirka da kashe-kashenta da kuma yadda mutum zai guje ma ainihin wato shirka a suratul anbiya'i ko suratul na suratul an'ami sai da Allah ya lissafo annabawa guda goma sha takwas tun daga tulka hujjatuna na ha ibrahima ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullan faddalna alal alamin sai da Allah ya gama ya ce walau ku la habita anhum ma kanu ya'malu inda sun yi shirka da duk abin da suka yi na aikin an dai lahira sai Allah ya wargaza shi to kai waye dan kai shirka zaka je lahira ka ce bale shikenan a ce maka wuce shi yasa akwai mutanen da zaka gansu a nan duniya kana tsammanin musulmi ne sai an je ga furda furdan kafare ne a lahira Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu fa in tawallau in suka juya baya fa qulu shahadu ku ce ku dinnan bi anna muslimuna lalle mu musulmi ne ta yadda mu mika wuya zuwa ga al'amarin Allah ina fata an fahimta wannan aya tana daga cikin ayoyin da manzon Allah ya dinga rubutawa zuwa ga ainihin wato wanda ba musulmi ba yana kiran su zuwa ga musulunci daga ciki akwai hirakal manzon Allah yasa sa aka rubuta masa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hirakal azimur ru zuwa ga mai girma na kasar ru yace salamun ala man ittaba al huda amincin Allah ya tabbata ga duk mutumin da ya bi shirya amma ba'adu bayan haka fa aslim taslim ka musulunta ka kubuta wa aslim ajara kamar ajraka ni. ka musulunta Allah sai ya baka lada ninki guda biyu imani da annabin da aka turo kafin ni da kuma ni da Allah ya turo yanzu wa in wallaita idan ka juya baya ka ki shiga musulunci fa inna alayka ithmal arisin to in an je lahira sai ka dauki nauyin mabiyanka a kansu. ina fata an fahimta haka annabi yake tuttura sako ya tuttura sako akwai wanda ya tura ma sako ya kama wasikar manzon Allah ya yaga annabi ya mai addu'a ya ce yadda ya ga wasiƙa nan Allah ya keta mulkin shi shi ma kuma haka aka yi ko bai mutu ba sai da ya kaskanta ya wulakanta Allah ta'ala ya shirya da mu to ana nuna cewa saura ainihin wato minti biyar da <coughs> mu tsaya a nan kamar yadda muka ce akwai kama da takarda ko ya kamata abin nan na na sanar da wuri wannan nawa yanzu ne ya kawo kaga karanta karanta zai ainihin wato bata lokaci yanzu wannan ya aiko dubu uku yanzu nan yana buƙatar addu'a ne Allah ya biya masa buƙatunsa da namu sai wannan malama Zainab Ahmad ta aiko da naira dubu biyar Allah ya saka mata da alheri akwai wani Musa je je din ko take nufi Allahu alamu ko makarfi ko makarfi bane ya aiko da naira dubu biyu sai Hajara AS ita ma ta aiko da naira dubu biyu sai Ruqayya wali ta aiko da naira dubu uku Allah ya saka mata da alheri sai Musa ya koshi ma ya aiko da naira dubu ɗaya Allah ya saka a da alheri amma wannan takarda ajiye ta gobe farkon karatu sai in ƙara faɗa don wata ila ƙarshen nan ba za su bashe shi ba za su iya datse shi abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh